فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاء فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين yayin da suka tafi sai suka ba babansu labarinsa sai ya aiko ɗayarsu ta kirawo shi sai ta zo wurin shi tana tafiya cikin kunya ta ce babanmu yana kiranka ka zo don ya baka ladar shayarwar da kai mana yayin da annabi Musa ya je wurinsa ya ba shi labarinsa sai ya ce masa yana mai kwantar masa da hankali kar ka tsorata lalle ka tsire daga azzaluman mutane fir'auna da 'yan kazaginsa domin ba su da iko a kan garin madiyana saboda haka ba za su iya isowa gare ka da kowace irin cutarwa ba